ala alihi wa dabi wa man yatada bi hadihi wastamsaka bi sunnatihi ila yawmiddin amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau tara ga watan muharram hijran manzo sallallahu alaihi wa sallam uku, wanda yayi daidai da ya yi daidai da 28 ga watan august shekara ta 2021 miladiya muna cikin karatun littafin umdatul ahkam a wato hadis a littafin da ya tattaro hadisai na hukunce-hukunce na fikin yau za mu tashi wato hadisi na na 121 hadisan abdullahi bin abbas na'am bismillahir rahmanir rahim babu zikiri aqiba salat aqiba hmm. eh. babu babu zikri aqiba babu zikiri bayan sallah عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رفع الصوت للذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة للي صوتي lokacin da mutane suka juya daga sallan farilla bi ma'ana lokacin da mutane suka idar da sallah na farilla كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يا كسن شيء الزمن من زن الله صلى الله عليه وسلم إذا أن إذا تسلى سيدنا أنا تذكري أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله wato ma'ana wasu mutane a cikin sahabbai wato akan ji muryar suna yin zikiri an gane ku Allahumma anta salam wa minka salam tabaraka ya Jalal wa ikram kusa ka daga sauti bayan idar da sallah na farilla akwai shi a zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam qala ibn abbas abdullah bin abbas yace kuntu a'lamu idan sarafu bidhalika idha sami'tuhu na kasance ina sanin haka idan suka juya daga sallah idan suka idar da sallah idan na ji wannan kabbara da zarar na ji wannan kabbara ko na ji wannan zikiri to na gane cewa fa lallai an idar da sallah an gane wannan ko kenan suna daga murya daga muryan da ake ji to wannan hadisi yana nuna mana halaccin wato a daga murya in za a yi zikiri shin nan wajen ana nufin a yi zikiri da murya daya hmm? ya hukunce zikiri da murya daya zikiri da murya daya ba a yi zamanin manzo sallallahu alaihi ba sannan ba a yi zamanin sahabbai ba zamanin tabi'ai da sauransu babu wani dalili a kansa a gani wato magabatanmu idan sun yi da sallah kowa yana yin zikirin shi ne an gane wannan aiki kowa yana yin zikirin shi ba wai suna zikiri da murya ɗaya bane zikiri da murya ɗaya su faye suka kirkiro shi za su zauna su yi da'ira suna yin hailala ko suna yin istighfari da murya ɗaya to wannan ɗaga murya da sauti guda ɗaya zance na gaskiya ya saba ma sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai kowane mutum yayi nashi na batan gane wannan to na kasance ina sani idan suka juya daga haka din ina sani da zarar na ji ainihin kabbara وفي لفظ أشوان na ما كنا a انقضاء صلاة Sallallahu alaihi wa الله عليه وسلم takbir. Ba mu kasance muna sanin ainihin ƙare sallah na ainihin manzan Allah ba sai da kabbara da zarar an idan sai muka ce Allahu akbar a gane ku to wannan ya nuna wannan kabbara yana daga cikin nau'i na zikiri wanda ake yi a zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam a gani wannan hadisi muttafaqun alaihi wannan hadisi mu duba shi a cikin Imam bukhari ya fitar da shi babu zikiri ba'da salat a sannan kuma Imam Muslim ya fitar da shi a cikin al-Masajid babu zikiri ba'da salat a sannan kuma Imam Nawawi da Abu Dawud sun fitar da shi a cikin littafin as-Salat babu takbir ba'da salat shi kuma imamun nasa'i a cikin sifatu salah babu takbirin. A gano wani ko hmm. to wannan yana nuna zai a takaice halaccin yin zikiri bayan sallama in an yi sallama ana zikiri amma abin da hana kamar yadda na faɗa yin zikiri ga murya ɗaya yin zikiri ga murya ɗaya biri a ce sufiya ba ta da asali na'am an warradin maula al-mughira bin shu'ba qal wato an karɓo daga warrat? bararren bawan mugira bin shu'ba ce, amla alayhi al-mughira shu'ba min kitabin ila muawiya mugira bin shu'ba ya mun shifta a cikin wani littafi zuwa ga muawiya radiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة lallai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana faɗi a ƙarshen kowane sallah na farilla لا إله إلا الله وحده لا شريك له باب نعم وله الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت يا الله باب مي هنا واغا أبن دك باير ولا معطي لما منعت كما باب مي باير واغا أبن دك هنا إن الله يا با متن أبو دي دنيا نغبا دي باب وندي يسي هنا ولا ينفع ذا الجد منك الجد الجد تبو شيكو أرزكي ولا ينفع ذا الجد baya amfanar أبو ma'abocin وداتا minka ai daga gare ka an gani. wadata an gani. baya amfanar da ma'abocin wadata daga azabar Allah idan Allah ta'ala ya tashi azabtar da mutum duk abin da ya mallaka na wadata ba zai iya kare shi daga wannan azaba din ba na'am thumma wafattu ba'da zalika ala muawiya kada a manta mujira bin shuba yake cewa yake cewa shi wannan kai warrat barazan wa mugira bin shu'ba shi ne yake cewa mugira bin shu'ba ya mun shifta a cikin wani wasiƙa zuwa ga muawiya cewa manzo sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana faɗi a ƙarshen kowane sallah wanda yake maktuba yana cewa la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu huwa ala kulli shay'in qadir allahumma la mani alima a'taita wa la lima mana'ta wa la yanfa'u zarjat minkal sannan sun wafattu ba da zalika ala mu'awiya sannan sai na buƙaci sai na bakunci mu'awiya bayan wannan magana sai na bakunci mu'awiya radiyallahu an fa sami'tuhu ya'muru an-nas bi zalik sai na ji mu'awiya yana umurtar mutane zuwa ga wannan ina san gane to wannan ya nuna magabatan mu kullun masu neman gaskiya ne mu'awiya radiyallahu anhu da can bai san da wannan hadisin ba to kenan mu'awiya a da baya baya aikata wannan zikirin sannan baya umurtar mutane da shi amma a lokacin da mujira bin Shu'ba radiyallahu anhu ya aika mai da ainihin wasiƙa yana nuna mai cewa lallai manzo sallallahu alaihi wasallam bayan sallama yakan yi wannan zikiri da Muawiya ya ga wannan hadisi nan take sai Muawiya ya koma yana yi yana umurtar mutane su ringa yi an gane wannan ko نعم وفي لفظ وفي لفظ كان ينهى عن قيل وقال a cikin wani lafazi daga cikin abin da yake cikin wannan wasiƙa din kenan a gane ku bayan wannan hadisin annabi ya kasance yana hanawa daga kila wa ƙala abin mutum bai tabbatar ba mutum ya ringa ƙararwa kuskure ne ya kamata kafin ka ba da wani labari ka bi diddigin wannan labari ka tabbatar cewa labarin nan gaskiya ne sannan ka yada irin wannan yan uwa da yawa suka yi kuskure da zarar sun ci abin ya abu ya faru sai su cara su fara yadawa daga baya kuma sai ya bayyana cewa wannan abin bai faru ba to kaga idan kana idan kana yin haka ya to an ga an san ka a wajen yada jita-jita to nan gaba ko ka faɗi magana mai gaskiya ba za a yadda ba ko mutumin da aka san shi da jita-jita to nan gaba ko ya faɗa abu abin lalle ya faru za a ce ƙarya ne kila yana daga cikin wannan jita-jitan so ka zamanto daga cikin masu bin diddigi kafin ka yada labari idan baka bin diddigi kafin ka yada labari mutane za su dauke ka mutum banza mutane za su to ba sa kimanta ainihin maganganunka saboda haka naji annabi yana hani daga kila wa kala wa idaati al eh, naji an ce abinda baka tabbatar ba ka ringa ainihin kararwa sannan kuma da tozartar da dukiya na ji manzan Allah yana hana ɓannan dukiya so da ka duk abin da yake da alaƙa da ɓannan dukiya ya shiga nan wajen in an zo biki mutum ya ta watsa kuɗi ya ta watsa kuɗi ana wawa ko kuma ga mutum ya zo yana ɓannan dukiya ta hanyar caca saka ɗan caca yana fitar da dukiyarsa ya ta hasaran dukiya to wannan kuɗin da ɗan caca ke fitarwa yana daga cikin ɓannan dukiya ah, sa'annan kuma mutum ya yi amfani da dukiyarsa ya sai abin da zai amfani shi ba kai amfani da dukiyarsa ka sai abin da zai cutar da kai ballan dukiya ne mutum ya amfani da dukiyarsa ya sai ainihin abin maye ballan dukiya ne ya amfani da dukiya ya ba karuwai ballan dukiya ne domin wannan dukiya da ka ɗauki wannan kuɗi ka bayar wajen harkan addininka ka bayar wajen gina masallaci ka bayar wajen gina makaranta akwai talakawa wanda an gane ko wani tun daga safe har zuwa yamma bai ci abinci ba yana buƙatar taimako da ka yi amfani da dukiyanka a wajen wannan ba za a sanya ka daga cikin masu barna ba malamai suna cewa in dai mutum ya yi amfani da dukiyarsa ko nawa mutum ya kashe wajen fuska alkhairi ba a kira shi mai barna mutum ya kashe miliyoyin kuɗi ko biliyoyin kuɗi wajen harkar addini to wannan ba a sa shi daga cikin masu barna amma mutum ko naira goma ne mutum ya sanya a cikin harkar shari mabarnaci ne shi yana cikin innal mubazzirina kanu kanu ikhwana shayatin ko wa kana shaytanu li rabbihi kafura ha innal na kanu ikhwana shayatin lalle masu bannan dukiya sun to ɗan uwa ne na shaydanu kuma shaydan ya kasance mai butulci ne ga ubangijinsa saboda haka yin amfani da dukiya a wajen al'amura na haram a gane wani ko yin amfani da dukiya wajen al'amura na haram wajen kaɗe-kaɗe da raye-raye wajen baiwa 'yan mata karuwai mazinata ko kuma yin amfani da dukiya a wajen abin da ya shafi shaye-shaye wato mutum sai kayan maye yana sha ko yana rabawa duk waɗannan gaba ɗaya ana lissafa su daga cikin almubazaranci kuma manzo sallallahu alaihi wasallam ya hana ɓannan dukiya kenan mutum ya yi amfani da kuɗi ya sai sigari a gane wanda duk duniya gaba ɗaya masu addini da wanda ba su da addini sun tabbatar cewa sigari yana cutar da ainihin lafiyar ɗan adam to tun da sigari yana cutar da lafiya sai ka yi amfani da kuɗi ka siya to sunanka mai almabazaranci sunanka mai ɓarnar dukiya wa'iyar zila eh wa su'al da kuma yawan tambaya nan kasarsu su'al zai iya ɗaukan yawan roƙo wato mutum ya zama to ya mai da roƙo ya zama sana'a in an bashi nan ya koma a can ya roƙa a bashi can ya koma a can ya roƙa ya kamata idan mutum ya samu karayen arziki sai ya zo ya roƙa sai aka bashi sai ya samu jari wanda zai iya yin kasuwanci to daga nan wajen ya zama wajibi ya janye kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana idan mutum ya zamanto an ba shi ainihin sadaka kuma sadakan nan zai iya isa ya ja jari sai ya zo ya ci gaba da ainihin roƙo to wannan mutumin wato ya nuna baya son alkhairi ga kanshi saka musulunci ana hana yawan roƙo sannan kuma wannan yawan tambaya din kuma zai iya shafan wato ka matsa wa malami in malami yana karantarwa ka takura shi da tambaya irin tambaya kamar kana mai tambaya na ta'annuki kamar kana mai tambaya kana so ka kure shi ya baka amsa ka ƙara matse shi ya ƙara baka ka matse shi ya baka amsa ka matse shi an gani to saboda haka galiban mutane suka yi tambaya don su kura malami ko mutane suka yi tambaya wato kawai domin su wahal da shi ba wajen don su kure shi ba sun san cewa malamin yana da ilimi suna so ne su wahalar da shi a gane ko su koma gida suna dariya ba wai sun yi tambayan bane don su gane shin idan mutum ya yi tambaya don ya gane shin ana sanya wannan daga cikin yawan tambaya tambaya wanda mutum ya yi tsakanin shi da Allah bai gane bane yana so ya gane to insha Allah wannan ba a sanya shi daga cikin yawan tambaya an gane wannan ko to wannan shine na'am wa kana yanha an uquq an uquq bil ummahat ya kasance yana hani shi manzo sallallahu alaihi wasallam yana hani daga saba ma uwaye mata irin wahalar da uwayenmu suka sha tun daga lokacin daukan ciki an dauki ciki eh, ana ta ainihin a yi ta amai a kasa yin bacci ga ciwon ciki an gane ku tun sanda aka dauki cikin nan za ka ga ainihin wato yan uwanmu mata ka ga suna cikin wani irin tashin hankali kuma wannan tashin hankalin fa wata tara suna cikin sa an gane ku, kullun suna cikin laulayi wani lokaci suna sha'awan wani abinci za a siyo musu wannan abincin suna cin wannan abincin su barar da shi zai amai kuma idan dare ya yi ina matan gane dare na yi sai su kasa yin barci. to irin wannan hali da suke ciki kullum suna cikin rashin lafiya wata tara sannan kuma suna ɗauke da wani nauyi a cikin cikinsu ko ina za su je babu dama su ce to ai bari mu ajiye wannan abun ba magana ajiye shi a gani wannan abun yana cikin cikin su hawa tara wani lokaci ma ya wuce wata tara to kaga shi wannan yaro wanda iyayen nan suka yi ɗawainiya a kansa sun yi ɗawainiya wata tara sannan bayan wata tara kuma an ci gaba da ɗawainiya ga shayarwa yana tsotsanta ya mata kashi ya mata fitsari a jiki wani lokaci sai dare yi tana so ta yi bacci ta huta shi kuma yaron zai ce wallahi ba za ki bacci ba yaron nan zai yi ta ihu to kuma matakar yaro bai yi bacci ba za ga ita mahaifiyar ba za ta yi bacci ba to duk irin wannan wahala yana nuna mana cewa ba lalle ba karamin butulu ba ne. mutumin da zai zamanto yana ainihin wulakanta iyayensa ba karamin butulu ba ne. mutumin da zai zama to yana saba ma iyayensa bayan irin wannan ɗawainiya wanda mahaifiyarsa ta yi a gare shi na'am wa wa'dil banat kuma sannan manzo sallallahu alaihi wasallam yana hani daga binne 'ya'ya mata wannan yana daga cikin abin da mutanen jahiliya suke yi da zaran an ce diya mace ta rasu da zaran an ce mutum ya haifi diya mace to hankalin shi ya tashi kenan a gani saboda kafirci na ainihin wato kafirai na jahiliya mutum yana tunanin kamar laifin matar shi ne yaya aka yi ta haifan mai ya mace saka shi idan ya haifi ya mace to yana ganin kaskanci ne a gare shi ko yana ganin abun kunya ne a gare shi saboda haka idan mutum ya haifi ya mace idan ya kasance matar shi ta haifi ya mace da dare to cikin daren ne zai haƙa rami in ya haƙa rami ya ɗauki wannan yarinyar da aka haifa ya binne ta da ranta wannan yana daga cikin aikin mutanen jahiliya kafin zuwa musulunci wa idza bushira ahaduhum bil unza dhalla wajhuhu muswadda wa huwa kazim yatawara min al qawmi min su'i ma bushira bi idan an yi wa ɗayan sa albishir da iyama ce dhalla wajhuhu muswaddan sai fuskar shi ya ni, fuskar shi ya zamanto yayi bakin irin alhali yana mai hade fushi an gane yana cike da fushi ya tawara min alqaum yana ɓoyewa daga mutane min su ima bushirabi saboda mummunan abin da aka mai albishir da shi shi ya ɗauki wannan albishir da aka yi cewa albishirinka ka haifi ɗiya mace ya ɗauka mummunan abu ne ya ɗauka abun kunya ne ya ɗauka ƙasƙanci ne misali saboda haka idan an haife ta wato zai ringa shawara zai ringa yin shawara yana a yusukuhu am yadda su mafi turab shin zai rike wannan diya ne akan wulaƙanci akan kaskanci a ringa mai dariya wai idan ka haifi ɗaya mace ba sai a ringa ma dariya to shin zai rike wannan ne zai rike wannan diya ne kan wulaƙanci, ko kuma zai binne wannan diya ne a turbaya ya binne ta domin kada a mishi dariya sai Allah ya ce sa amin abinda suke hukuntawa yayi muni gaskiya saboda me yasa Allah ta'ala ya ce yayi muni idan babu ‘ya'ya mata kai za a samar da kai a duniyar nan ai haɗuwan namiji da mace shi ke haifar da samuwan ainihin haihuwa to idan ya zamanto kowa da kowa ya zama wawa kamar ka kowa da kowa ya zamanto mara hankali mai raunin tunani kowa idan ya haifi ya mace zai binne ta da rai to me kuke tunani zai faru ga jinsin bil adama me zai faru ga jinsin bil adama za su ƙari ina fatan gane wannan to kaga rashin tunani irin na mutanen jahiliya sai ka ga ɗan mutum ya ya mace zai binne ta baya tunanin cewa ai dan adam yana buƙatan uwa kamar yadda dan adam ke buƙatan uba haka yake buƙatan uwa ba zai yiwu mutum yana ba zai yiwu mutum ya samu uba ba kawai ba uwa an fahimci wannan ai to amma kuma mutanen jahiliya suna yin haka suna ainihin binne ƴaƴansu mata to shi yasa Allah ta'ala yake magana a cikin alqur'ani cewa idan wanda aka binne idan ƴaƴa mata wanda aka binne da rai aka tambaye su bi ayyi zambin qutilat da wani zunubi aka kashe su gobe kiyama Allah zai tambaye su laifin me kuka yi iyayenku suka binne ku da rai kenan binne ƴaƴa mata da rai yana daga cikin kaba'ira mai girma daga cikin kaba'ira na zunubai a gane wannan ko to yana daga cikin nau'i na binne mata da rai wato abin da ake yi yanzu na ainihin zubar da ciki yarinya ta yi zina ta yi ciki sai iyaye su yi sauri su dauke ta su kai ta kauye a je a ɓoye ta a can wajen ta je ta zubar da ciki bayan ta zubar da ciki ta gama jinya sai ta dawo sai a ce ta yi tafiya ne ta je ƙauye don ta ga 'yan uwa alhali an je zubar da ciki ne kuma a je a jinya an gano wannan ko mm. to duk irin wayannan abubuwa wato ya kamata a ce a kiyaye su farko dai ya kamata mu tarbiyyantar da 'ya'yan mata a tarbiyyantar da su a dinga jin tsoron Allah suna nisanta duk abin da yake da alaka da zina saboda daga zina za a samu cikin shege daga cikin shege kuma za a zubar da ciki saboda iyaye ba sa son cikin shege ita ma kanta yarinyar ba ta son cikin shege amma idan mace ta samu juna biyu ta hanyar aure har farin ciki take yi shi ma namiji idan matar shi ta samu juna biyu ta hanyar aure har labari yake bayarwa ai mata ta yanzu ta samu juna biyu ai cikin cikin ta yanzu ya kai wata uku cikin yanzu EDD ya nuna ta kusan haihuwa amma idan cikin shege ne boyewa ake yi an fahimci wani ko almuhim dai Allah ta'ala ya hana ainihin binne ‘ya'ya mata na'am wa man'in wahad sannan kuma an hana ainihin mal'in wahad wato hani da kawo Ma'ana mal'in wahad shine kai ka hana naka amma kuma kana ce ma wani mutum ya kawo nashi a gani kai ba ka son yin alkhairi amma kai kana so amma kai ba ka son kai ma wani kyauta amma kai kana so amma kyauta shine man'in wahad a gani idan kana mu'amala da wani maza ga wani mutum abokin ka ne shi kullum yana so in ka sayi abu ya ci amma shi kuma zai yi kokari in ya sayi abu ba zai sayi abu a gaban ka ba sai ya siya ya kai gida ya ci kaga mutumin da yake da ɗabi'a irin wannan mai san kan shi bai cancanta ya zama abokin ka ba shi yana son naka amma baya son a cina shi an gane wannan ko hmm. saboda haka wannan ba shi daga cikin ɗabi'a na ainihin ahalin sunna Ahalin sunna wanda yake lalle yana bin sunna ya kamata ya zama to yana da makarimul akhlaq ya kamata ya zama yana da kyauta yana da alkhairi baya halatta ya ringa neman na mutane amma shi baya son a cina shi wannan kuskure ne Allah shi yayi eh na'am Allah ta'ala shi mutum za mu tsaya nan na'am mun zikiri da kalma ɗin nan bayan sallah eh. za ga wasu ba da kalma ɗin ke ba ma da za a idan da sai ga wani na asibiti da amma da ƙarfi har yana samun wasu tashwishi wannan halatta a idan har zai yi da ƙarfi har ya samu wasu tashwishi gaskiya bai halatta ba dan mutum zai yi zikiri ya yi shi tsaka tsaki an gane farko dai mutum yana iya kawai ya ringa motsa harshensa domin kare shiga cikin haƙƙin mutane sannan kuma yana iya ɗaga murya tsaka tsaki dunar jihar min alƙawul zai iya yi a gane amma daga murya ta yadda zai ringa dauke hankulan mutane gaskiya bai dace ba eh wannan da a ga an da da dalibai akan yi daga murya eh, da koya wa sauran halitta eh, abin da yake da alaka da irin usulubi da ake a islamiyya islamiyya yara suna da yawa in an ce za a karanta da yaro kowa shi kadai kawai za ga a cikin aji ɗaya ana iya samun yara hamsin to kuma a makarantar gaba ɗaya za a iya samun yara ɗari biyu ko ɗari uku idan an ce kowanne sai an koyar da shi wannan zikiri shi kadai to malamai za su sha wahala hmm. to malamai sukan dunkula ɗaliban gaba ɗaya sai malami ya ɗaga murya Dalibai suna amsawa wannan babi ne na karantarwa a gane ana karantar da su ne malamai sun yi rangwame akan irin wannan misali ma irin abubuwan da ke faruwa a cikin aji asali karatun ƙur'ani ana so kowa a mai shi kadai ne wannan ɗalibi ka karanta mai shi kadai wancan ba karanta mai shi kadai wancan ba shi kadai to amma in aka ce za a yi haka akwai abin da ake da almushakka to tunda akwai wannan mushakka ɗin, akwai wahala abin da ya kamata a yi shi ne. sai a tara ɗalibai malami yana daga murya yana tilawa na qur'ani yana ɗaga murya yana karantawa ɗalibai suna amsawa har sai sun iya wannan ya faru ne saboda yawan ɗaliban malamai sun yi rangwame akan wannan amma in ba haka ba baya halarta a ringa yin zikiri da murya daya a gani amma ta babin karantarwa wannan lalura ne ba komai insha Allah an jona ko yau amma da zarar ɗaliban sun riga sun iya sai a janye daga wannan daga murya din a janye daga wannan yin zikiri da murya daya wa alaikum salam game da da ake bayan sallah eh. da wanne ne ake farawa misali da astaghfirullah ne ko da at-takbir dan sahabbai sun ce suna gane idan da sallar manzo Allah ne da kabbara a to ai su azkar din kala kala ne yayi eh. ikhtilafu tanawu an gani. akwai sanda ake farawa da kabbara akwai sanda ake farawa da astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah an gane ku ya danganta kabbaran guda ɗaya ne ko guda uku haka kabbara iyayen da mutum da ya shari'a ba ta iyakance ba mutum da ba iyakance ba iya abin da mutum zai iya an gane mm, wa alaikum salam shek abin da ya shafi makaranta eh. na zai iya kasancewa mustanira ana yi saboda samun sababbin ɗalibai da za su na ke shigowa makarantar kuma su ba su kaga shi harkar makaranta kusan abun kullum ne in wayannan sun iya to za a samu sababi wanda ba iya ba a gani to kada kada dai misali a ringa wa ɗaliban bayani a nuna wa ɗaliban wannan fa abin da muke muku ba muna nuna muku cewa zikiri da murya ɗaya ya halatta ba ne muna yin wannan ne domin karantar da ku amma in mutum zai zikiri zai yi zikiri da shi kadai yin zikiri cikin taron jama'a bil'a ne bai da asali amma wannan daga murya da muna yi kuna amsawa mun yi ne don karantar da ku in kun je masallatan ko za ku yi sallah a gida kada ku zo ku yi irin wannan don ka san yaro umar gaya mai ba zai iya zuwa ya tattaro yan uwan shi ce ku zo mai zikiri bayan mun idar da sallah daga nan kuma sai yaro ya zo ya ga sufaye suna irin wannan azkar wanda suke cikin taron jama'a shi ma zai a je yi an gane wannan ko to saboda haka lalle a ringa malamai su dinga faɗakar da yaran rashin faɗakarwa. zai iya janyo barna mai girman gaske nan gaba ko kana so kai wa'azi to aka raka ai kai ka karanta da mu kai ka nuna mana mu dinga yin zikiri cikin jama'a ya za a yi kuma yanzu ka lokacin bid'a ne wannan shi ne insha Allah subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk